karfe bakwai agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi shida kenan agogon TU da Ghana. Sashin Hausa na Radio France International ke magana kan mitoci 22 da kuma 25. Ahmad Abba. Masu sauraro, Assalamu alaikum, barkamu da kasancewa da ku cikin shirinmu na safe ga wasu daga cikin kanan labaran da za a ji. A Najeriya gwamnatin jihar Benue ta tabbatar da mutuwar mutane 45 sakamakon harin da 'yan bindiga suka kai ƙauyen Yalwata. Adadin waɗanda suka mutu a kifewar kole-kole a jamhuriyar demokradiyyar Congo ya haura 60. Ƙasar Iran ta ci gaba da ruwan makamai masu linzami a wasu yankunan Isra'ila a daren jiya yayin da Isra'ila ma ta ci gaba da kai hare-hare Tehran da kewaye. To ga labaran bi da bi. Gwamnatin jihar Benue da ke tsakiyar Najeriya ta tabbatar da mutuwar mutane 45 a ƙauyen Yalwata da ke jihar sakamakon harin da 'yan bindiga suka kai da safiyar jiya Asabar. Kakakin ofishin gwamnan jihar Tesu Kula ya tabbatarwa kamfanin dillancin labarai na AFP cewa jami'an gwamnatin jihar da kwamishinan 'yan sanda sun ziyarci ƙauyen inda suka tabbatar da mutuwar mutane 45 a harin da ya danganta da ƙabilanci. sai dai mazauna yankin da dama sun shaida wa ap cewa suna fargabar mutuwar da wato mutane sama da ɗari wani mazaunin garin wato amine Lepa ya shaida wa ap cewa lamarin akwai ta da hankali la'akari da cewa mutane da yawa sun mutu tare da ƙona gidaje da dama a kasar mali yayin da rahotanni ke cewa ƙura ta lafa a arewacin kasar bayan ƙazamin fada da aka gwabza a ranar juma'a tsakanin sojojin kasar da ƙawayensu na hayar rasha da ke fafatawa da 'yan tawayen abzinawa ƙungiyar 'yan tawayen da ta yi ikirarin ƙaddamar da hare-hare a arewacin kasar ta sanar da harbo wani jirgin ƙawancin soji a gawo yayin da hukumomi ke cewa hatsari jirgin na soji ya yi muna da ƙarin bayani a cirinmu na hantsi. Kuna sauraron labaran ne daga sashen Hausa na Radio France International. Za ku iya kama mu kai tsaye a RFI Pure Radio. Jami'an agaji a Jamhuriyar Demokaradiyyar Congo sun sake gano ƙarin gawarwaki 26 jiya Asabar. Bayan wani mummunan hadarin kwale-kwale a arewa maso yammacin ƙasar wanda ya kawo adadin waɗanda suka mutu zuwa sama da sittin. Hukumomi sun bayyana mutuwar mutane arba'in lokacin da kwale-kwale ɗauke da masu zuwa jana'iza ya nutse a tafkin Tamba da ke lardin Equateur a ranar Laraba. Sai dai jami'in yankin Dieu Merci a Kula ya shaida wa kamfanin dillancin labaran Faransa sake tsamo garokin mutane 26 a yankin Bikoro jiya Asabar. ya ƙara da cewa jami'an ƙungiyar agaji ta red cross suna aiki tare da jami'an ƙananan hukumomi wajen ci gaba da neman sauran gawarwaki da kuma jana'izar waɗanda aka gano ƙasar wanda ta sanar da ƙauracewa zaman sanya hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya tsakaninta da jamhuriyar demokaradiyyar congo da ya kamata a cimma yau lahadi kamar yadda amurka ta tsara domin kawo ƙarshen rikicin gabashin ƙasar. A cikin watan Afrilu ne kasashen biyu suka amince a tattaunawar da suka yi da Washington don tsara yarjejeniyar zaman lafiya da nufin kawo ƙarshen rikicin gabashin Congo tare da sanya hannu a farkon tsakiyar watan Yuni. ta sai dai a jiya Asabar ministan harkokin wajen Rwanda Olivier girehe ya ce yarjejeniyar ba za ta kasance kamar yadda aka tsara ba saboda ba a cika wasu ka'idoji da aka amince da su a tattaunawar farko ba domin amfanar ɓangarorin biyu. RFI. To kasar Iran ta ci gaba da ruwan makamai masu linzami wasu yankunan Isra'ila da yammacin Ladi yayin da Isra'ila ma ta ci gaba da kai hare-hare cibiyoyin soji a Tehran. Hukumomi a Isra'ila sun tabbatar da mutuwar akalla mutane takwas tare da raunata sama da 130 a harin da Iran ta kai daren jiya. Kafar talabijin ta gwamnatin Iran ta ce makamai masu linzami kimanin 100 jamhuriyar musuluncin ta harba kan Isra'ila. musamman a biranen Tel Aviv da kuma Haifa. Yayin da kamfanin dillancin labaran ƙasar ya ce hare-haren sun cimma burinsu, yayin da rahotanni ke cewa mayakan Huti a Yaman ma sun yi ruwan makamai kan Isra'ila. a bangare ɗaya ma'aikatan tsaron isra'ila ta ce ta kai hari kan cibiyar man fetur ta shaharan da ke birnin tel aviv da kuma shelkwatan tsaron iran 'Yan sanda a jihar Minnesota ta Amurka sun ce sun haɗa kai da hukumar FBI wajen ci gaba da farautar ɗan bindiga daɗin da ya harbe wata 'yar majalisar dokokin jihar tare da mijinta. Mutumin mai shekaru 57 wanda aka bayyana a matsayin jami'in ɗan sanda ne ya harbe Melissa da Mark Hortman da sanyin safiyar jiya Asabar. Rotoni sun ce ɗan bindigar ya raunata wani ɗan majalisa da mai ɗakinsa duk daga jam'iyyar Democrat. a harin da gwamnan jihar Tim Walz ya bayyana a matsayin mai nasaba da siyasa. Shugaba Donald Trump dai ya ce lamarin ba abin lamunta ba ne a Amurka. Kun saurari labaran ne daga sashen Hausa na Radio France International ga mu na gaba.